فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ku ambace ni da zukatanku da gabanku ni kuma zan yabe ku in kiyaye ku saboda abin da ka yi shi za a saka maka da shi ku gode wa ni'imata da naimaku kada ku yi min butulci ta hanyar musa ni'imar da naimaku ko ta yin amfani da ita cikin abin da aka haramta muku